Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce ke yi muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. A daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da turo ma Najeriya sakonnin watan alheri da taya ta murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. Wasu 'yan kasar kuwa na ci gaba da cewa anya Najeriya ƙasa ce mai cikakken 'yancin kai. Najeriya ƙasa ce mai cikakken 'yancin kai ko kuwa? Shin tana da 'yancin cin gashin kanta? da yin gaban kanta ta yadda ta ga dama ko kuwa. Mun duba wannan batu kuma mun tattauna da Dr. Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja. Sannan kuma wani lauya da kuma wani ɗan jarida su ma sun toho albarkacin bakinsu a cikin wannan shiri. Bari mu hara da lauyan. To, mutane ya kamata mu fahimci wato shi 'yanci na ƙasa a tsari irin na wato demokradiyya ta duniya. ya bambanta da tunani da mutane na suke na yancin matsayin kanka na dan adam kai kadai wato anan a matsayinka na dan adam kana da daman yin abubuwa da kake so kai da dukiyar da Allah ya ma da abubuwa da bukatunka da sauransu ya dan bambanta da kasancewa kasa mai cin gashin kanta wato a fage na gwagwarmaya irin ta harkokin duniya saboda duk a wato yanci da kake da shi to fa kana dan jingine ko ko kana makale da ƙasashen duniya da suka haɗa kai suka yadda da wasu tsari na dokoki da ya ba wato kamar united nation hurumi na hukuntar da ƙasashen da suka rattaba hannunsu a kan yarjejeniyoyi da aka yi domin zama lafiya to kenan a ba yiwuwa ƙasa ta da kirjinta ta ce ita yau tana da ta yi wa kanta gaba sai abin da ta ga dama za ta na iya yi da sauransu kuma baya yiwuwa ko da amerika ne da china da birtaniya da faranshi su da kirji su ce wato muna da 'yanci 100 bisa 100 saboda akwai dangantaka wato na abin da ya shafi tsumi da tanadi akwai ta siyasa akwai ta fage ta shari'a da sauransu wanda duk muna neman haɗin kan juna domin ci gaban duniya da zama lafiya to kenan ba yiwuwa ƙasa ta fito ta ce yau tana da yanci ɗari bisa ɗari ne da abin da ta ga dama idan ba ku manta ba akwai kasashe kamar iraki da wasu ƙasashen duniya da aka yi musu wato rubdugu aka je aka tura shugabannin su saboda ana ganin wato sun saba wa tsari na zamantakewa na duniya kaga kenan independent ɗinka na eh, matsayin ƙasarka bai hana duniya ta shigo ta hukunta ta ba amma a siyasance da 'yanci da dama na yin hulɗoɗi na kasuwa da ƙasashen duniya da yin siyasu irin wadda muke so da canja dokokinmu wannan najeriya a matsayinta na yau tana da wannan a independent saboda haka a tambayar muna da independent eh muna da shi sai dai yana iya cin tura yana iya karo da wasu tsari na ci gaba na duniya na haɗin kai na yarjejeniya da aka yarda da su haka tsarin duniya yake tafiya. barista buhari yusuf kenan lauya da kenan abuja yanzu kuma bari mu ji ta bakin ɗan jarida akan ko najeriya ƙasa ce mai cikakken 'yancin kai sunana malam jafar jafar ɗan jarida ne a najeriya za mu ce najeriya tana da 'yancin kanta amma ba ta da 'yancin yin wasu abubuwan tunda ba ƙasa ce da take ƙere-ƙere ba ba ta iya zaman cin gashin kanta ba ta iya rufe kowace iyakokinta ba ta ruwa ta sama da ta ƙasa ta ce komai a ƙasar za ta samar da shi ba za mu kai ko'ina ba domin ko matsalolin tsaro da muke fama da shi yanzu a ƙasar za ka ga ba mu kera makaman da za mu iya yaƙar waɗannan matsaloli na tsaro da suke addaban mu a ƙasar sai mun je mun roƙi wasu ƙasashe su siyar mana waɗannan ƙasashen ba za su siyar maka ba haka nan kawai haka cdd haka sa dada duk ka kai ma sai ka yi musu wani abu da zai watakil abin nan ɗaukaka tattalin arzikinsu na ƙasa kuma ba za ka yi wani abu ko da a ce ka za ta mora da zai iya saɓawa tattalin arzikin wannan kasar ba sai kana yi kana sara kana dubin bakin gatari to kaga ko cewa baka da yancin yin wasu abubuwan a ƙasar ka kenan sannan kuma najeriya ƙasa ce wacce ta dogara akan arzikin man fetur da take wato da take da shi idan kuma ƙasashen suka ƙi siyar man fetur ɗin to kaga an ce gida biyu maganin gobara to amma yanzu najeriya gida ɗaya ta yi idan gobara ta tashi ta kone harkar mai ko kuma a ce allah ya kiyaye da wannan amma yanzu gashi yadda duniya ta karkata ta fi karkata ne wajen samar da wata hanya da za a rika amfani da abubuwan rayuwa su mota ne su jirgi ne su waye duka za ka ga yanzu da ana ta da abin da lantarki zai amfani ba wai sai an zuba masa mai na fetur ba zai aiki to kuma mu akan fetur muka dogara idan fetur ya zama koma baya kaga najeriya ma za ta ƙara zama koma baya malam jafar jafar kenan ɗan jarida a najeriya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne akan ko Najeriya ƙasa ce mai cikakken 'yancin kai Kuna iya jin shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust. Za ku iya saurara ta Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya jin shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 zangon FM a kanan Dabo. masu iya magana kan ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta ku kyautata juma'ar ku da sauraren shirin daga Laraba a duk ranar Laraba domin jin bayanan da za su sauya muku rayuwarku daga Laraba zuwa Laraba ta kowace sati. Daga Laraba dai shiri ne da ke ɗauko bayanan me ke faruwa, ina aka kwana kuma ina aka dosa da ma ingantattun bayanan masana akan al'amuran yau da kullum. Ku kasance da mu a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da Tunin Radio. Kuna iya sauke shirin daga Laraba a wayoyinku ko kwamfutocinku domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Kuna kuma da damar sauraron shirin daga Laraba a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminia trust da twitter.com slash aminiya trust. Allah ya kai mu Laraba domin sauraron shirin daga Laraba. Yanzu kuma ga tattaunawarmu da masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja, wanda ya hwara da ya mana bayani akan abin da ake nihi da 'yancin kai. To a kimiyyance abin da ake nufi da 'yancin kai shine iko ko kuma damar mulkar kai. Wato a takaicen an ce ƙasa ta samu 'yancin kanta ko kuma tana da 'yancin kanta. Uh, wato tana da dama ko ikon mulkar kanta da kanta wato su 'yan ƙasan ne su ne suke rike da dukkan madafun iko da kuma hukumomi na gwamnati akasin lokacin mulkin mallaka wanda wuka da nama yana hannun 'yan mulkin mallakan ne wato a siyasance wannan shine yancin kai yawa datta waɗannan abubuwa ya kamata a yi la'akari da su waɗanda za a ce e lallai ƙasa tana da 'yancin kai. Yawa wato kamar yadda na faɗa a baya a ce 'yan ƙasan ne suke rike da dukkan madafun iko su suke sarrafa gwamnati da hukumomin gwamnati. Sa'an nan babu wata hukuma ko wani sarki ko kuma wani mai iko wanda za a ce shi ne ko a zahiri ko a baɗini yake yin mulkin ƙasar. Ah, mm. Wato a takaice a ce da shugabannin ƙasa da gwamnoni da majalisu da sauran hukumomin gwamnati duka suna haɗin ah, duka suna hannun 'ya'yan ƙasa ko kuma mutanen ƙasar to shine za a ce wannan ƙasa tana da 'yancin kai to mm. amma waɗansu kuma suna da ja a game da wannan wasu suna ganin cewa 'yancin kai bai cika kuma sai idan akwai 'yancin tattalin arziki wato ba siyasa ba ne kawai 'yancin kai ah, tun da dama al'umma ko ƙasa tana wanzuwa ne idan za ta iya magance manya da kuma kananan matsaloli musamman ma da suka jibinci ah, tattalin arziki to muddin ita al'umma ko kuma ƙasar ah, tana da dogaro ko kuma ta dogara a kan a waɗansu ƙasashe ko kuma mm. a wata ƙasa mm. domin magance manyan matsalolinta to har yanzu ba ta da yancin kai ko kuma yancin kantan na fatar baki ne. 'Yan Najeriya da dama ba ma 'yan Najeriya ba 'yan ƙasashe masu tasowa da dama suna da yaƙinin cewa abin da kawai suke da shi shine yancin kai na fatar baki. Mm. Amma a zahiri har yanzu sun dogara ne ga tsoffin iyayen gidajensu ko kuma sun dogara ne ga waɗansu ƙasashe da kuma waɗansu mutane. Mm. Wanda har ma a siyasantar kanta idan aka yi bincike bincike na kwakwaf za a ga su waɗannan iyayen gidin ne su ne suke ɗora waɗanda suke so a cikin 'ya'yan ƙasar su mulki. Mm. saboda haka har yanzu ne ba a rabu da bukar buke Yawwa Yawa. suna da wannan tunani. Yawwa, dakta idan muka duba waɗannan sharuɗa Eh. za a iya cewa Najeriya a zahirance tana da 'yancin kai ko kuwa? Wannan ɗin ba za a iya cewa za su iya cikin wannan husuma akwai waɗanda suke ganin cewa tun da dai 'yan Najeriya su suke mulkin ƙasar tun da duka madafun iko na Najeriya tun daga ranar ɗaya ga watan Oktoba na alif ɗari tara da sittin yana hannun 'yan Najeriya ne to lallai Najeriya tana da 'yancin kai. Waɗansu kuma suna ganin cewa ah, 'yancin kai na fatar baki ne tunda har yanzu Najeriya tana dogaro sosai a siyasance da tattalin arziki da zamantakewa a kan waɗansu ƙasashe da kuma hukumomin duniya. Wato ya danganta ga me mutum yake la'akari da kai da shi. Idan dai maganar su ne suke mulki, to a zahiri 'yan Najeriya su suke mulkin Najeriya. amma amma dakta idan muka duba za mu ga yawancin mu na afirka eh haka a bayyane su suke mulki amma ta bayan hage misali bari mu ɗauki misalin ƙasar jamhuriyar niger niger tana da arziki a ƙarƙashin ƙasa akwai zinariya akwai mai amma sai yadda ƙasa horon shi wato france sai yadda ƙasa horon shi ta yi ko haƙar arzikin za a yi ba za a yi ba sai horon shi ta ce ga lokacin da ya kamata ga yadda za a yi to ana ganin duka ƙasashenmu na afirka haka ne eh kwarai haka ne musamman ma abin nan tsarin faransa na assimilation din ne da kuma wata yarjejeniya da yawancin ƙasashe mulkin faransa a da suka yi inda za a iya cewa tattalin arzikin su yana hannun ƙasar faransa to amma a najeriya ma kusan haka ne saboda ai babban ma'adinin da ake haƙowa a najeriya shine man fetur to tun daga alif ɗari tara da sittin ko kuma dai tun daga lokacin da najeriya ta fara ta gano cewa tana da wannan ma'adini ko kuma tana da wannan arzikin har yanzu ba ta da dama ko iko a ce ita ne take haƙo makanta man fetur dole sai ta haɗaka ko kuma ta yi yarjejeniya da waɗansu kamfanoni da kuma hukumomin waɗansu ƙasashe wato abin da ake kira JVC ko kuma joint venture agreement to sai a ga cewa idan aka tono shi wannan ah, man fetur abin da yake shiga hannun najeriya in an yi sa'a ya zama kashi arba'in zuwa arba'in da biyar na wannan abu to saboda haka har yanzu za a iya cewa babban gishikin tattalin arzikin najeriya yana hannun turawan amerika da ingila da kuma dutch kenan dai ah. dakta yancin kan najeriya bai kammala ba bai kammala ba ai yawanci 'yancin kan kasashe masu tasowa ma gaba ɗaya bai kammala ba fafutukar da ake yi shine ganin wannan 'yanci ya kammala kuma ana ta samun turjiya daga su turawan waɗansu magani suke cewa gadar zare turawa suka yi daga shekarun 1950 zuwa yanzu suka ce sun ba da 'yancin kai ga tsofin kasashen da suke mulka wato gani suka yi cewa a ce su ne suke sarrafa a gwamnatocinsu ya musu tsada ko ba sa samun irin ribar da ya kamata a ce su samu to saboda haka shi ne sai suka yi wayo suka ce sun ba su yancin kai to amma kuma a kaikaice su suke sarrafa su a kaikaice su suke rike da tattalin arziki har ma da siyasan waɗannan ƙasashe. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. Da haka muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.